Life is dynamic. Kai, Aradun Allah an can Let me be a Bengali, oh oh, I'm the bunch. Mijina Aradun Allah baya gari ya tafi Abuja nemo mana kuɗi. Hanya ko wancan ba mutunci ba mai bayarwa. Oh, this boy just boy came me what I came on a lover. Kai! aradun Allah ba mijina ba ne ba mijina da yana Abuja yana nema min kuɗi bari in kira shi to kira shi mu ba. I like you girl in particular You in particular Say I like your waist in particular Hello Kai mata ta ya kike Mai gida kana ina Allah yanzu haka ina Abuja ina can ina neman mana abin da za mu samu mu ci mu dan sha Abuja aradun Allah mai gida ga ka ga ka ina kallon ka to me ya kawo Abuja kuma ka ce ba kai bane ba mai gida ta juyo magana to bari na ji hello shey you hear me ko i dey surprised for how you take particular for the sawa the hustle for Lagos ai ko ba shi bane aradun Allah kamar su daya Hello? I dey hear you well I dey surprised for high tech no the particular for this the whole super Lagos.